Masu kallo Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na sharhin fina-finai inda muke duba kan fitattun fina-finai da suka yi shu'ura suka fita kuma suke tasiri a zukatan masu kallo waɗanda suke zo muku daga Kannywood. Sunana Aminu Sharif. A wannan mako za mu duba kan ɗaya daga cikin gautaccen fina-finan nan da suka fito daga kamfanin abnor Entertainment mai suna abana abana shiri ne wanda yake ba da labari kan wata matashiyar yarinya wadda soyayya ta kullu tsakaninta da mahaifinta wadda kuma take ganin ba makawar abin da za ta yi illa ta yi sadaukarwa wanda da ƙarshe har ta kai ga aure shi dai wannan fim yana cikin jerin fina-finai wanda suka fito daga wannan kamfani na abnur kamfanin da kusan akalla ya shafe kusan shekara goma yana shirin fina-finai ya fara da aisha humaira ya yi muku basma ya zo da zinat da dai sauransu kusan dukkanin labaran da wannan kamfani yake gabatarwa labarai ne na cikin gida wanda suke duba al'amuran yau da kullum tsakanin iyalai yara da kuma sauransu a kashi na farko za mu duba kan wannan fim kana a kashi na biyu za mu tattauna a cikin wannan ɗaki tare da ɗaya daga cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan wannan fim mai suna abbana mu je zuwa kashi na farko Abnur Entertainment bana Labari da tsarawa Yakubu M. Kumo, ɗaukar sauti, Bello Mina, ɗaukar hoto Umar Oti da Abubakar Jibo, tace hoto JM Daud, shiryawa Abdul Amat, bayar da umarni Sadiq N. Mafia. A cikin 'yan wasan akwai Ali Nuhu, da wayya Sadiq Sani Sadiq, Tijjani Asase, Tanimu Akawu, Aisha Aliyu Tsamiya, Asma Usani da dai sauransu. labarin fim. Nabila wadda jaruma Aisha Tsamiya ta taka rawa. Yarinya ce wadda so da ƙauna ta kulli tsakaninta da iyayenta, musamman ma abbanta. Wanda jarumi Alinuhu ya taka rawar. Na kyau zaton addu'a da ne ba Allah akan Nabila ta samu karbuwa. Ai Allah kullum mai jin ka ne alhaji kuma shi mai karɓar dukkanin wata addu'a ne ta alkhairi. a gaskiya ni ma na yaba da irin soyayya da take tsakanin Umar da Nabila. Nabila tana da saurayi Sadiq Sani Sadiq mai suna Umar wanda suka yi alkawarin aure da shi. Daga fita ta farko za a gane soyayyarsa a bar sha'awa ce wadda ta daɗe da samun gurbi a zukatansu. Ai da naga motarka na ɗauka kuna can baya. A gadin ashe kun shi Sanna zuwa. yawa san da yake na ba dai ba zan yi ba shi yasa kawai sai ka nuna. to shi ke da shi a me haka yana kana ta so a to idan ban so saƙe a gaban sarki na ba a gaban su zan so sa a gabana mana ko ni baka jin kunya na a ah, to yadda inda ina jin kunyanki ki kalle nan kalle ki mu awa daya muna kallon juna ido da ido guda Allah baka yi sabon sai ka juya ka kalli bango ba dai idanu ba <laughs> duk da cewar hotunan shirin sun yi kyau matuƙa sosai hakan bai hana samun wasu wajaje da suke da ƙarancin haske ko rawan na'urar ɗaukar hoto har da su dishashewa ba an waye gari ciwon mahaifiyar Nabila ya tashi wanda ya janyo sanadiyar rasuwarta Wait a minute. Eh? Doctor, waye a nan? Waye a nan? I'm sorry. Ta samu mummunan attack ne. Sai haƙuri. Allah ya ci kanta. Ina ce a nan? shanyewar ɓarin jiki. a ashe ba ƙarya suke yi ba. Abba na rasa ummana. Na rasa ummana ban san inda zan saka kaina ba. Nabila, mun rasa Laila. mun rasa dukan gatanmu amma haƙuri zami kin ji ko abba ya naka kamar baka motsi na na motsi mana gashi kin ji jaruman sun yi matukar kokari wajen nuna damuwar a fuskokinsu musamman nabila wadda ta sha fama da jinyar abban nata akwai gurabe da yawa da za a ce mai kula da na'urar sauti ya yi sakaci domin kuwa murya ta shaƙe. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi Baya ga taimakawar mai haɗa hoto na cinye murya. Mai kula da ci gaban shirin ya yi sakaci domin an nuna Nabila ta fito da ɗan kwali a ɗaure a kanta a wajen da ta tafi wajen ma'aikaciyar jinya bayan ta je zubar da fitsarin abban nata. Daga bisani sai aka gan shi a ɗaure kuma. Shi kansa zubar da fitsarin ba tare da safar hannu ba akwai matsala ga hakan. Akan me za ki bari kina raye kina gurin sannan kowa ya rinka taba shi yadda ya ga dama yana ganin tsaraicin shi duk lokacin da ya ga dama ai ba daidai ba ce ba daidai ba ne nabila ke yar shi ce ta cikin shi ke ce ya kamata a ce za ki iya yi mishi duk abin da ya dace a cikin wannan laluran da yake amma bai kamata a ce likitoci kowace kowanne kalle shi ya yi mishi abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma ga kinan ke kina gurin ba idan ma za su taɓa shi to sai dai idan ya zama dole ganin Maganar abban nata da yake ciki, Nabila ta yanke wani hukunci na aurensa wanda ya nemi hargitsa al'amarin. Magana ce mai mahimmanci nake so mu yi tsakanina da kai. Kaga, dan Allah mu janye magana auren da ke tsakanina da kai. Haba Nabila, so nawa zan gaya miki? Babu damuwa, ni zan haƙura daga nan ko da zuwa shekara goma ne har abba ya samu lafiya. Babu damuwa. Akwai damuwa fa. Mece ce damuwar Nabila? Kaga, magana gaskiya nake gaya maka na riga na samu mijin da zan aura kuma ba na son aure na ya wuce yau ko gobe mun daɗe ba mu yi wasa tsakanina da ke ba daga lokacin da umma ta bar duniya yanzu ba lokaci ba da har za mu yi wasa irin wannan kai ka ɗauka cewa wasa nake yi wallahi ba wasa nake yi aure nake so na kuma ba na son aure na ya wuce yau ko gobe ka cire maganan wasa a cikin wannan magana wani irin abu ne ya same ki haka da har zaki ce min zaki aure yau ko gobe kuma wani ne zaki aura ba ni ba duk duniya akwai wanda ya kamata ki aura bayan ni abba na zan aura Allah na bila wani irin aljani ne shiga jikinki haka wannan wannan matsalar har ya shiga jikinki kwakwalwanki ya taɓa kin mai irin waɗannan maganganun haka kaga barka jin gaya maka ina cikin hankali na kuma wallahi da gaske nake maka aure zan yi kuma ba na son auren ya wuce yau ko gobe dan Allah dan annabi ka amince da ni ka amince in aure ka dan Allah dan annabi abba nabila ki na wannan maganar ba zan iya auren ki ba lallai marubucin labarin da tsarawa ya yi hikima mai kyau domin sakawa mai kallo zumuɗin ganin me zai faru a gaba a nan ne fa aka fasa ƙwai, aka warware zare da abawa bayan nuni da dogon tarihi inda aka nuna mai kallo abban nabila ba shine mahaifinta ba daga ƙarshe an warware lauje cikin naɗi aka ɗaura auren nabila da abban nata wanda shekara ɗaya cir abban nabila ya rasu Hakan ya buɗe ƙofar komawa ga saurayinta Umar wanda ya tafi karatu. Na bawa wannan fim taurari hudu. da wanda nake gauna, sansa ya shiga ruhina. masu kallo abba na kenan a tare da ni a cikin ɗakin wannan ɗaukan shirye-shirye za mu duba mu tattauna wannan fim da wanda ya shirya shi abdul m ahmad Produsa barka da zuwa. Masha Allah. Ya harkoki. To cikin kalma ɗaya duk da dai wannan ba shi ne karo na farko na irin salon waɗannan fina-finai da kuke gabatarwa ba. Eh. Abba na wani saƙo yake ɗauke da shi? Eh, abba na saƙon da yake ɗauke da shi kusan zan ce soyayya da alaci mm. irin amma alaci kai ma ka mai da a rayuwa soyayya da halacci ko kuma mai da alkhairi akan alkhairi mm, eh kusan haka din ne mai da alkhairi akan alkhairi masha Allah eh. gaskiya labarin an nuna ya zo da wani salo na daban duk da eh. dai al'amari ne wanda za a ce ya taba zuciya eh. tsantsan nuna kauna da kuma alheri kamar da ka faɗa eh. daga ya zuwa ga mahaifinta eh. ko ba ka ba mm. yaya kuke ganin karbuwar ko kuma kuka ga karbuwar wannan labari lokacin da kuka sake shi a kasuwa eh kusan ma kafin dai labari ya fito tun da na ga mutane sun fara cewa kai to wani irin abu ne zai sa irin ya ta mahaifinta da waye na ce to alhamdulillah target dina na farko ya kai dama ka sa mutane ku kwanto menene a cikin wannan abin ya eh. gane eh. so kuma da aka zo aka saki fim din sai irin a guje da mutane kowa ya tafi ya sai fim din ya ga wace wace hauka ce zai sa eh. ya tauri ai ba a ce hauka ba sai dai a ce rashin eh, fahimta eh, ko wani hargitsi ko kuma wani karatu na daban na daban su mutane aka suka sa ran su so bayan sun je sun kalli fim din ne suka ga wani abu daban so shine wannan shine kusan ina ji kusan da kowa duwan da ya kalla sai ce kai amma wani kaza kun yi kaza kun yi kaza kusan akwai taxis social media da waye da nan ga receiving akan fim ɗin sosai wannan za iya cewa tunanin marubucin ne shi kumo ko kuma a'a kai ne ka kirkiro labarin ko kuma akwai abin da za a iya cewa labarin ya faru da gaske ne ko ka ɗauko shi ko ka yi mai ma ko ka gyara to kusan gaskiya tunanin marubucin ne kumo eh mun kumo lokacin zan yi wani fim sai kumo ya ce kai ga wani labari kaza da kaza yana gaya min idean ne ce kai wannan shine abin da nake so yanzu a wannan wannan din ya bani shi a za iya cewa akwai alaka ko harka mai kyau tsakanin ku da wannan marubuci shi kuma kuna ganin ku rike shi ne a matsayin marubuci na kamfani ko daman kukan dan taba don kusan duk yawancin fina-finan kamfanin za a ga shi ne shi ne shi ne ke eh, abin nan eh, wani irin sallan abu ne na labarai kake ganin cewa ya burge ka ko kuma dan tunanin ku da tafiyar ta zo daya irin turbar da kuka dauka mm. kuma hannunsa yana kyau shi yasa kake ganin cewa gwara ku ɗore da shi a haka eh kusan gaskiya tun farkon kafin kamfanin nan mm. da yakubu ya kumo shi ya fara mana rubutu bayan ya mana rubutu da muka karanta rubutun sai na ga yes yana da irin abin da nake da shi na ra'ayi na eh. shi ma yana da shi kuma mutum ne wanda nitsatse ne mai hankali da wuya ka ga ya rubutu an dan samu wani dan kuskure ko tangarda sai dai kai maybe ko producer ko director su je su canza abin da ya rubuta kai kana da irin wannan ɗabi'ar ka canza abin da marubuci ya rubuta ko kuma ana tuntuɓa ai kusan director da waye director zai ce kai wannan abu bai mai kaza ba mm. bai mai kaza ba kuma ka san idan fim aka tafi director is above komai muna tuntuɓan juna ma ya ba da reason ɗinsa dole ka kyale sa to al'amarin da ya kai har ga ƙarshe da mm. soyayya da inda aka bankaɗo me ike faruwa mm. dalilin da ya janyo ma bayan ita mutuwar ita mahaifiyar take ganin cewa ya kamata ta cike gurbinta mm. wannan abin ya daure mutane kai yana ɗaya daga cikin kamun fito da ta burge ka ko kuma akwai wata da ta burge ka ba sabanin wannan a cikin fim din lokacin da take ganin cewa ta furta ta ce ita za ta aure shi eh to gaskiya kusan waje uku ne da ina da ina ya mm. wanda kusan inda jaruman waɗanda suka wannan inda a asibiti inda aka ɗauko gawan nan inda aka ɗauko gawar ita ita mahaifiyar ita mahaifiyar eh. so actin ɗin da jaruman suka yi kamar shi ali faduwansa mm. da shi ita kanta aisha tsamiya da shi sadiq sani sadiq shigowansa eh, eh. kusan wajen ya taɓa ni sosai ni kaina da nake wajen sai da na ji tausayin su wannan din wa kake ganin ya ciri tuta a wannan gurbi to gaskiya kusan wanda ya ciri tuta shine lokacin da aka zo za a yi abin da farko ma da aka zo sai ce kai da ya karanta ya ce wannan shi ne one of the best sin da yake so a fim din nan to so ya yi magana da aktansa aktansa shi ya yi magana da alinu suka fahimci aka fahimci abin da ake so a yi aka fahimci abin da ake so ana zuwa kuwa eh. aka samu aka yi abin wajen one take ma ba samu matsala ba abin da za ya ci aka rinka zazzaga performance eh, performance eh. <laughs> <laughs> to baya ga wannan akwai al'amari kuma na mu koma bangaren daukan hoto akwai gurare da yawa waɗanda hotuna sun dasa shi an samu auto focus wasu kuma guraren sun ji wuta exposure ko irish ya yawa mm. har yana kone ka ga sitiran mutum ma ba ka iya gane ko bayansa ya yi fari ta ya kone kai a matsayin ka na producer mm. a lokacin da ake dauka an san kuna dan leke-leke eh. ko da director bai gano ba eh. ko lokacin hada fim eh. ba ku yi kokarin ku yi maganin waɗannan al'amuran ba to kusan Mm. inda na fi wannan shine a ce wajen jarumi ko wane ne idan aka zo wajen wannan din ai laifin darakta ne so <laughs> darakta yana position din da shi ya kamata ka yi wa wannan shi ya san mai dako to shi kenan akwai maganar ah, da ake ta gurabe a kalabin musamman bangaren sauti ne shi ma eh. zaka ji muryar ta cinye ko ka ji ta tana tsutsu din nan haka irin kaman an matse ta a irin wannan eh a fim din eh, to ina ji maybe wanda ka kalla ba original master bane wanda aka duba wanda ka duba ne shi shi wanda yake ingantaccen shi me ya same shi a maybe shi daidai yake maybe ne lokacin da na kawo ma ni wanda na kalla eh, daidai yake daidai yake wanda kuma mu muka duba muka gani duba maybe ah, yana da wannan ai al'amari wannan tambaya ce ai daga wurin mai kallo ya ce fim ya yi masa ya komai eh. amma shi har yanzu akwai matsalar sauti a bangaren mutane masu shirya fina-finai to masu kallo za mu gyara nan gaba kuma akwai inda nabila ta canjo ka. akwai mm. magana ci gaban shiri wato continuity mm. a ganka nan ka fito da riga ko ba riga ko irin wannan ita mm. nabila ta fito a wajen asibiti inda ta dan kwalanta a kanta kuma da ta tafi ban daki za ta zubar da fitsari da abin sai aka gan shi kuma babu shi a kanta ya dan sauka maybe rudewa ta yi in ya sauka sai ta daura to ai ido yana rudewa ne dan kallo ya gane kai a ganka da hula ka gifta nan ka tashi daga nan shi da ta ga kuma ba shi a ce ka rudu ai ka san mutum a rude yake eh. maybe rudewa yake in ya kunce ta kara daurawa wannan a tunani na mutane kenan eh. amma aikace a cikin harkar shirin fim eh, wannan shi muke kira ji kusan kuskure ne aka samu daga wajen shi continuity hmm. wanda kuma shi ma dai za kula nan gaba dai a gyara su ire-iren waɗannan masu kula da ci gaban shiri da eh. yawa akan cewa suna sakaci da aiki eh, eh. ku me yasa ba kwa yin abin da ake cewa ko ta kwana rinka yi musu backup ko kuma a rinka sa ido sosai wajen ganin cewa an inganta hanyoyin da za a magance irin waɗannan kurakurai da ake samu musamman duk da dai shi dan kaɗan aka samu gaskiya a abba magana ta gaskiya to amma me yasa za ku ba za ku ninka ƙoƙarin na ganin cewa eh. an gyara abin da ya kamata a yi ba to ka san dan adam eh. muke ba za mu iya cewa za mu iya 100% ba za a iya gaba dole sai dai in masu kallo suna dan bamu irin kurakuran mu mu kuma za mu ƙara ku yanzu zama za ku sai masu kallo sun ce ba ku yi daidai ba dole dama ai ba za ka iya mai kallo ba ba za ka iya 100% ba to masha Allah masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke akan sharhin fim din abba na tare da mai shirya fina-finai abdul m ahmad za mu je hutu idan muka dawo za mu dora masu kallo barkamu da dawowa muna tattaunawa a kan gautaccen fim din nan abana wanda ya fito daga kamfanin abnur entertainment shi dai wannan fim marubuci yakubu yan kumo shine ya kirkiro labari kuma ya tsara shi rubuta a kazalika abdul yan ahmad shine ya shirya sadiq yan mafiya shine ba da umarnin wannan fim shirin yana dauke da yan wasa da dama kamar yadda kuka sani kamar su alinu sadiq sani sadiq jaruma aisha aliyu da dai sauransu a cikin wannan tattaunawa mun yi zurfi kuma mun gano cewa akwai abubuwan da ya kamata a duba musamman kamar na kula da ci gaban shiri haske da kuma sauti a gefe guda kuma ƙoƙarin jaruman da suka ga sun yi ya taimaka matuka wajen inganta fito da wannan shiri na abbana shiri wanda yake ɗauke da soyayya tausayi kauna da kuma saka tukuici da alkhairi producer al'abarin ya yi nisa inda za a iya cewa akwai ƙoƙarin shi masu kallo musamman irin salon yadda tafi da labarin da marubucin ya ɗauka daga dukkan alamu masu kallo su sun fi jinjinawa mai ah, wanda ya rubuta labari hmm. saboda ya ja hankalinsu ta hanyoyin hikima wajen ganin cewa mm. sun bibi labarin har su ga inda zai kai mm, shi producer bai burge ba kenan kusan ka gane eh. Allah misali yanzu mai rubutu ya kawo rubutu ka je ka dauko waɗanda ba su dace ba ka eh. zuba mai a cikin fim taya zai ingantar da su ya za iya cewa labari ya yi kyau <laughs> eh. amma kuma 'yan wasa ba su taka rawar da ta kamata ba <laughs> ko ba su yi yadda ya kamata ba ko da ba su bane da abin zai fi kyau amma su ina ganin waɗannan akwai dabaru aina a kwana da kai a fito da kai abin da ka eh. tsammata a kusan gaskiya ko ni ma da na karanta marubucin sai da na jinjina mai a ah, to kaga magana su kenan ta eh, zaman to gaskiya eh. ko ba haka ba mm. an ce da karshe akwai kokarin da aka yaba musamman ga ita jarumar mm. ita mariya wadda ta karawar an ce abin shaidawa ce sannan kuma an warware al'amura da yawa yadda muka faɗa mm. mutane ba su zaci abin yadda zai kasance haka yake wani kasa akwai wani abu da yawa zaka ga fina-finai sai ka ga cewa an musu kallo ko kuma gaba ɗaya ma ka je ƙarshe ma ka ce ga abin da zai faru kuma ka ga ya faru mm. wannan kana ganin cewa salo ne na daban da ku yanzu za a ce kamfanin abnur ko ka ɗauko ko kuma a'a kuma ka ci ko kai abin ya kasance a haka eh ba zan ce ka ci muka yi ba eh a gaskiya dai tun mu ina son fina-finai wanda za a ce fim din cikin gida on bidiyo mm. so duk wani abu da zai zo on bidiyo da wane ne mm. shine best ina ni ina son sa kuma kusan zan ce eh, labari ma yanzu kana bani shi inda on bidiyo ne kana bani shi na san ya labarin zai yi kyau ko bai zai yi kyau ba ya kake gani idan muka dubi fim din ta bangaren kaman kokarin da kuke na kiran jama'a ko jan hankali hmm. musamman alaƙa tsakanin iyaye da 'ya'yansu hmm. iyaye musamman ma kuma da waɗanda suka kai wani mizani na shekaru da suke buƙatar kyautatawa hmm. kulawa da tallafa 'ya'yansu da yawa yanzu akwai matsaloli 'ya'ya mata da maza suna samun irin wannan ba sa ganin girman iyaye balle har su yi musu abin da zai kai su samu aljanna kana ganin wannan shiri zai taimaka wajen gyara tarbiyya ko kuma canza tunanin ire-iren waɗannan yara eh kusan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ma muka karɓi labarin makayisa hmm. ka duba dai ba ba iyayenta ba ainihin eh, ba ba su ne mahaifan da suka haife ta iyayen eh. nata sun kasa rike ta har hmm. ne hmm. amma shi ya zo ya ta ya rike ta so wannan abin da ta yi sai take ganin ba abin da ta iya saka mai da shi tun da kowa yanzu ga kuma matsalan da yake da shi illa ta yi sacrifice in time ɗinta da lokacin ta sadaukar da kanta da lokacin akan akan wannan ɗinsa amma hmm. shi ma still ɗin hmm. sai da ya mata wannan ya ce ko bayan wannan ta koma lalle ta bi iya yan uwanta da kaza to ai wannan ana ganin za a iya cewa ya so kansa kenan tunda ta nuna ga hidima da take so ta masa hmm. har yayi kokari ko kuma igoyi bayan ta rabu da saurayinta wanda take so a'a <laughs> baka kalla ba ke eh to ai <laughs> idan da ta zo shi din ta zo ta ce shi ta ba za ta auri Sadiq Sani Sadiq ba kana ji na idan ka eh. kalla za ka ga eh. ya dage ya ce ba eh. zai ya ce ba zai yiwu ba ya ce ba zai yiwu ba ita kuma ta ce lalle lalle ba zai yiwu saboda komai zai iya faruwa in ba ta ita inda tana kaunarsa tana son ta kula da shi za ta bi umarnin abin da ya faɗa mata saboda so da kauna eh. to kamata ya a ce da ya ce ba zai yiwu ba tabi nan umarni ta ce eh, ta ji ta amsa a matsayinta na mai biyayya eh. sai dai ba haka ta so ba ka san ba komai za a ce lalle ka yi wannan ba still din ta faɗa amma reason ɗinta shine akan <laughs> waye zai kula da shi irin zuwa bayan gida da waye da waye dole sai ita ta duk wannan mai sauki ne duk wannan mai sauki ne shi ai saurayi nata shi ma mai tausayi ne kuma ya san shi eh. ba ta da wanda eh, amma an ka kula bayan an ba da labari saurayin shi ma ya reason kuma ya yarda ya ai wannan daga baya kenan ah, eh, wannan <laughs> shi ma ya daga bayan ya zo ya janye ya ce ya auren <laughs> <laughs> kana ganin ba na kasu bane ga soyayya ga kokarin farraka masoyi da masoyiya kuka yi a'a ai can ma wani babban soyayya ne aka kwalla kuma ka san wata soyayya ta fi wata soyayya Allah Allah to ana kokarin kuma ana kira ganin cewa ire-iren auren da aka yi na masu shekaru waɗanda zaka karamar yarinya da kuma waɗanda shekaransu ija mm. akwai kamar kuntatawa da zalunci a ciki mm. tunda kowa ya aure daidai sa'ansa lokacin da za ka bukace ta ko za ta bukace ka mm. za ga shi wani wani shi kuma shekaru sun ja bai da wannan lokaci ko kuma tunani ko kuma kulawa da za a bayar ku ya kuke ganin irin wannan tazara ko kuma irin wannan aure da aka tsakanin dan shekara goma sha bakwai sha takwas ashirin da kuma yan shekara saba'in tamanin to ai mun ka kula na mu fim din eh. shi dan shekarun nasa shi nawa ne shekarunsa shi dan matashi ne za ta shekara irin kaman 48 da a ya fi 40 <laughs> ai ya wuce 60 ma a irin kwalliyar da kuka yi masa da yadda kuka nuna shi eh, ai kwalliya ba farin gemu ba nan zaka ga dan shekara 20 ma da farin gemu yanzu ku ba wanda ya kalle shi da yadda ike magana ike wannan eh, ce dan shekara 40 da wannan 48 ne To ai matashi ne. Eh matashi ne ai. Matashi ne da haka ne. Ita kuma yarinya ta nawa a fim shekara 20 ne zuwa 19 ne na zuwa 20. Yanzu kai tauraro nawa zaka ba fim din a tunaninka? Tauraro nawa zan ba fim din? Eh. Na ba shi 99. Ai daga 1 zuwa 10 ne. To na ba shi 9 ka ba shi 9 eh, a bisa sharhi da kuma irin al'amarin mutane da aka duba shi hmm. wannan shiri ya ba tauraro ya ba shi tauraro shida bisa kokarin yanayin shi ma labarin eh. musamman akasarin jan labarin eh. da kuma kyautata da kuma turbar da aka ɗora wannan fim kana ganin nan gaba za ku zo da irin waɗannan makamancin wannan ko kuma wani salo za ku ɗauka na daban eh, hmm. akwai nan gaba akwai in ka gansa akwai irin su kala-kala na cikin gidan da za su zo nan gaba akwai sirri hmm. akwai ranar aure na duk za mu shigo mu zo mu ji korafin mutane saboda mu gyara gaba to producer mun gode masu kallo kar ku manta wannan fim yana kasuwa haka zalika kuma za ku iya ci gaba da wannan muhawara a mu na sada zumunci ko handle ɗina a instagram ko a twitter a sharif ko kuma handle ɗin mai shirya wannan fim abdul mai kwashewa da haka nake cewa mu haɗu a mako na gaba insha allahu domin ganin irin shirin da za a ɗauki da shi a wannan tattaunawa ta ma'asalam.